نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يدرس من نجوم شاهدوا السنة ثلاثين المقدمة العزية تاتيه آه إمام مالك رحمه الله دول أن من بالله أكم مشروعيا يوم يوانكا في يا آية وانكا يكي شيء عن يعني صلى الله عليه وسلم يبين من شيء أي شيء لا آه، يزشني أكثر ولا اللي الشيخ أبو الحسن الشاذلي رحمة الله عليه يبين منا a abubuwa na hukunce hukunce da suke cikin sha'anin wanka yake wal ghusl min al janabati mustamilun ala fara'id wa sunan wa fada'i shi wanka daga janaba ya kunshi abubuwa waɗanda suke farillai da sunnoni da mustahabbai fara'id jam'u fard al fard da al wajib din ma'anar su daya kamar yadda muka ambata lokacin alwala shine a abin da yake a cikin yinsa akwai lada kuma a cikin barinsa akwai laifi idan kai za ka samu lada in ba kai ba kuma za Allah maɗaukakin sarki zai maka uku ba shine farilla ne kuma wajibi da farilla da wajibi duk babin su ɗaya wajen jumhurin malamai as-sunan jam'u sunna asalin ma'anar sunna shine hanya to abinda ake nufi wato abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata su ba a tafarkin bayyana cewa wajibai ne a yi su ba da abubuwan da suka tabbata daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma al-fada'il jam'u fadila da fadila da raghiba da mandub da mustahab dukkanin su ma'anar su daya shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a yi ko kuma ya aikata shi amma bai bayyana shi ba yanda mutane za su gani ya zama to kan cewar sun dauke shi muhimmi kamar irin abubuwa yanzu kamar sallar idi sunna ce amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta domin a bayyane ta a bayyana a bambance tsakanin sallar idi wadda nafila ce da kamar nafilar dare da mutum zai yi wadda ita mustahabbi ce waccan sunna ce wannan kuma mustahabbi ce shine bambanci tsakanin sunna da al-mustahab ko kuma al-fada'il to yanzu mana bayanin waɗannan abubuwa guda uku wato al-fara'id was sunan wal fada'il yace fa amma fara'iduhu fa hamsa farillan wanka guda biyar ne niyyatu raf'il hadathil akbar niyyar ɗaukewar kari wanda yake mafi girma wato rashin tsarki wanda yake mafi girma alhadas kamar yadda muka ji muka ya gabata shine rashin tsarki rashin tsarki ina kuma bayyana kan cewa iri biyu ne akwai karami akwai babba karami shine ake ɗauke shi da alwala babban shine ake ɗauke shi da wanka saboda haka farilla ta farko na wanka shine kai niyyar cewa za ka tsarkake kanka daga babban rashin tsarki da ɗan adam ya tafanci da shi shine janaba ba sai ta ambata janabar ba in kace alhadath in ka ayyana a cikin zuciyarka abinda kake nufi shine raf'ul hadath akbar ko kuma ka illa a cikin zuciyarka cewa tsarkake kanka kake yi daga wannan abinda ya same ka sawa'un janaba ne ko kuma ummata ce haila ce ko kuma nifasi ne ta kulla a cikin zuciyarka kuma kamar yadda muka ambata a lokacin alwala ita niyya ba furci ake da ita ba kudirtawa ake a cikin zuci bal kamar yadda ibnu qasim yake da mutum zai fita daga gida ya tafi ƙorama da take a gefen gari da ya fita daga gida da niyyar cewa zai je wankan janaba ne idan ya je koramar nan kawai ya je tsunduma cikin koramar nan ya gama wankan ya fito ya riga ya yi wankan janaba wannan niyyar ai dama fitowar da ya daga gida niyyar yin wankan ta fito da shi to haka fuka hakin wanda suka fahimci a abin nan dalalar alqur'ani da sunna saboda haka ba sai kayi lafazi da ita ba wannan yin niyyar farilla ce saboda faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniya ayyuka suna tabbata ne kawai da niyoyin wa inna ma likulli imri'in ma nawa mutum kuma kadai yana samun abin da ya niyya ne wannan shine hujja ta jumhurin malamai na cewa niyya sharadi ce a niyya wajiba ce a cikin wanka farilla ce a cikin wanka idan mutum ya wanka babu niyya ko kuma da niyya amma ba ta rafa hadas ba wankan ta bai yi ba alal misali mutum ya saba kullum zai tafi wajen aiki zai yi wanka ya yi wanka da soso da sabulu domin ya samu nishaɗin tafiya wajen aiki to daga naba a jikinsa sai ta ce ta je wannan wanka sai bayan ya je wajen aiki sai ya tuno cewa a ce fa akwai janaba a kansa da zai yi wankan nan kuma ya yi wankan wankansa ne da ya saba bai yi niyyar wankan janaba ba wannan wankan janaba wannan wankan ya wadatar akan janaba bai yi wankan janaba ba saboda bai yi niyya ba ko da ya yi niyyar da wannan wankan cewa ya yi niyyar wanka amma niyyar wankan da yayi na tafiya aiki ne ba niyyar wankan ibada bane saboda haka dole ne a sai da niyya sannan wankan mutum zai inganta sabulu hmm? sabulu yana hana ingancin wankan jarabar. a ai mutum yayi wanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma mata masu wankan haila su hada su tara ruwansu da magariyarsu sun gasi wanka magarya tana tasiri akan ruwa ko ba ta tasiri akan ruwa tana tasiri cire masa sifar tsohuriya amma ya amfani da shi da ruwan tsahir ne amma wannan bai hana a amfani da magaryar agogon jiki ba domin ya zama to an samu wato karkakar jiki na haka babu laifin mutum ya amfani da sabulu ya wanke jikinsa sannan ya yi amfani idan dai ruwan tsahir ne mu saboda abin nan a saboda ruwan bokiti da ake amfani da shi za a kai idan mutum ya amfani da da sabulu to lallai sabulun nan zai zai taɓa ruwa wanda yake wannan zai fitar masa sifar ta tsuhuriya ta tsuhuriya ta tafi ba zai yi eh, sauran wankan da yi bai inganta ba amma in kamar a ce ruwa ne wanda yake zai rinka tarara kamar na shawa mutum sai ya wanka da wannan ko kuma idan ya zamanto ya yi yadda yake zai zamanto bai sanya sabulun ya shiga cikin ruwan ya gurɓata shi ba zai iya yin wanka da sabulu babu wani abu alhamdulillah yin niyya haka zalika kamar wankan juma'a wankan juma'a baya ɗaukewa ga wankan janaba kamar mutum yana daga cikin sunnonin ranar juma'a mutum ya sadu da iyalinsa kafin tafiya masallaci to idan mutum ya sadu da iyalinsa yana da janaba ya zama to ya zo zai haɗa wankan guda biyu da ya tashi sai ya halarta niyyar wankan juma'a kawai ya manta da wankan janaba to wani wankan juma'a zai ɗauke masa na janaba ba zai ɗauke masa ba saboda shi wankan juma'a din nan mustahabi ne na janaba ko wajibi ne amma da ya halarto wankan janaba amma ya manta da ya manta da niyyar wankan juma'a na juma'a ya shiga cikin na jarabar ko bai shiga ciki ba wajhan a wajen malamai waɗanda suka ce ya shiga domin shi sunna ne wannan ko wajibi ne sunna za ta shiga cikin wajibi kamar yadda idan mutum ya shiga cikin masallaci sai sallah azhar maimakon ya tahiyatul masjid to wannan sallah azhar din ta tsaya masa a makamin tahiyatul masjid domin sunna za ta shiga cikin cikin farilla wadansu kuma suka ce a'a wankan janaba dai yana nan amma bai sami falalar wankan juma'a ba domin bai yi niyyar ba duk wannan akwal ne a cikin matabar imam malik dan haka abin da yake in mutum yana so ya samu falalar wankan guda in mutum yana so ya samu falalar wankan juma'a kuma ya samu ingancin wankan janaba ya niyyar abubuwan guda biyu ya niyyar wankan janaba tare da wankan juma'a niyyar ayyuka guda biyu sai aiki ɗaya sai zama masa a maimakon waɗannan ayyuka guda biyu to farilla ta farko kenan niyya wannan kamar yadda muka ce ba wanda ya saba a cikin wannan cikin malamai sai imam abu hanifa imam abu hanifa ya saba a wajen niyya yana cewa niyya ba wajiba ba ce a wajen wanka wala a wajen alwala saboda wannan tsahara ce wannan ba ibada ba ce wasila ce ta ibada amma sahih ibada ce saboda umarni da Allah ya zo da shi duka abinda Allah ya umarni da shi yana nufin yana daukan hukuncin wajabci wajabci kuma daga cikin ayyukan ibada wa ta'milu zahiril jasadi bil ma farilla ta biyu ganewar sauran jiki baki daya da ruwa dukkan jiki ya zama ruwa ya gane shi shine ma'anar al-ghusl shine ma'anar al-ghusl wankewar jiki gabaki ɗayan jikin mutum ya zama ruwa ya gane shi wajen taɓawa. kamar yadda aka sifanta wankan annabi sallallahu alaihi wa wasallam kamar yadda aka sifanta wankan annabi sallallahu alaihi wa wasallam a hadisin Aisha ummul mu'minin da hadisin Maimuna dukkan su sun bayyana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya tarara ruwa akan sauran jikinsa baki daya hadisin Maimuna ta yi nasti thumma asaba ala sa'iri jasadihi ma sannan ya tarara ruwa a sauran jikinsa kuma haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake da ummu salama yayin da za ta yi wankan haila yace mata ta hufi ala ra'ataki talata hakayatin ki wato zuba ruwa a kanki sau uku ثم تفيضين على جسدك ثم تفيضين الماء على جسدك فإذا أنت قد طهرت sannan ki kwarara ruwa a jikinki sai ya zamanto kin yi tsarki saboda haka dukkan jiki ya waje bai zamanto an gane shi da wanka idan mutum ya bar wani jiki na jikinsa bai gama shi bai gane shi da wanka ba ya zama cewar da yi wankan janaba da Allah madaukakin sarki ya umarce shi ba saboda wannan bayani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma fassar kuma bayanin Annabi sallallahu alaihi wasallam fassarar ayar da Allah yake cewa in kuntum junuban fatahharu ita ce taharar da Allah yake nufi waddalku farilla ta uku addalku ciccidawa ciccidawa ba kai ka tarara ruwa ba a ka bi gabanka kana ciccidawa wannan farilla ce a wajen Imam Malik kamar yadda muka bayyana lokacin alwala wannan mas'ala ta daga cikin mas'alar da Imam Malik ya saba ma sauran malamai sauran malamai a matabar Imam Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Imam Ahmad ba ta ganin wajen wajibcin cuccuɗawa saboda Annabi sallallahu alaihi sallam kamar yadda ya zo a hadisin Ummu Salama ce mace kawai ta fara ruwa a jikinta to shi kuma Imam Malik abin da ya duba ya duba cewar manzon Allah sallallahu alaihi sallam an ce yana wanka da sa'i daya ya zuwa ga mudu biyar sa'i daya ya zuwa ga mudu biyar wato kamar ko kamar kofi biyar kenan an san dai mudu mudun nabi wanda ake auna zakatul da kai da shi mudun nabi an san kofi ne da bai kai moda ba ba irin modan nan ta irin abin nan irin kofin shayin nan da ake da ake ta yawa gaban modar bai kai mudun nabi ya fi mudun nabi wannan to guda hudu da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da yawan gashi yana da yawan gashi gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan zo har yakan taba kafadarsa in ya cika in bai cika ba kuma yana zuwa ya kiya gefen kunnuwan sa ne na annabi sallallahu alaihi wasallam haka yake raba gashin sa saboda haka yana da yawan gashi kuma gashi da gwaƙin jiki kana raba'atan min rijal ba gajere bane hmm? ablal abudain haka aka sifanta shi yana da wato gwaƙin gaɓoɓinsa to a ce mudu sa'i ɗaya mudu hudu zuwa biyar zai ishe shi dole ba zai yi ba sai da cuɗawa wannan shine hujjar imam malik to da haka ne kamar yadda na ambata mana a wancan a lokacin alwala yace malamin mu Sheikh Muhammad al-Muftar yace akwai yarin jayar da faɗin waɗansu malamai da suka ɗauki tsakatsaki cewa yayin da mutum ya zamanto cewa zai yi wanka da ruwa wanda yake kaɗan kuma an fi son haka a cikin sunna saboda koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to lallai ya cuɗa shi cuɗawa wajibi ne domin tabadin ma la yatimmu al illa bihi fa huwa wajib abinda ba zai yiwu ka tabbatar ka aikata shi ba saboda shi wajibi ne shi ma ka yi shi to shi ma wannan abin wajibi ne tunda ba zai yiwu ka tabbatar ka game wanke jikinka da ruwa ba sai ka cuccuɗa to cuccuɗawa ta zama to wajibi ta wannan babu amma idan kana da itaccen ruwa ko za ka yi ruwa da da shawa za ka yi wanka da shawa da zai rinka kwarara a jikinka to wannan cicciɗawa ba ta zama to wajiba ba wannan shi shine a'adalul aqwal ne ya tara kaulan din ga baki daya amma kamar yadda abin nan imam malik jamila na wajabcin addal da kuma cewar baya so mutum ya alwala sau ɗai wajen wanke gaɓaɓunsa in ba ga wanda yake malami masani da hukuncen hukuncen alwala ba to haka dalika mutum bai kamata ya sake da hukuncin cik ba ya ɗauke shi a babin wajibi domin ya tabbatar cewa ya samu sabbin jimma nauyin da yake kansa ya kubuta domin mun ta ai sunna ta tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sau ɗan ɗan ya ta gababunsa ba sau uku ba imam malik yake baya san ga wanda yake ba malami ba masanin hukunce hukuncen alwala yin irin wannan alwala domin wanda bai sani ba sai je alwala ba tare da ya cika ta ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce asbiqul wudu wa waylun lil aqabi minan nar ku cika alwala tsananin azaba ya tabbata ga digadigai daga wutar jahannama in ba a wanke su yanda ya kamata ba saboda haka nan ya nuna mana wajabcin dukkan abin da ya wajaba a wanke shi a cikin tsarki sai an wanke shi yadda ya kamata na'am in mutum ya yi da ruwa da yawa ya saba mu sunna babu laifi amma ya saba mu sunna domin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam karanta ruwa kuma musamman cewar Allah madaukakin sarki ya hana israfi ya hana farna kuma zubar da ruwa ɗin da kwararar da shi barna ce idan ya zama to kaɗan zai wadatar tare da ka yi wajibi da kaɗan ɗin to wannan ke amfani da kaɗan ɗin ya fi maka bisa ya zama to kan cewa ka amfani da mai yawa shi yasa ɗin ne ya zama to da cewa cicciɗawa wajibi ne yake da yana da ƙowarsa musamman in za a yi wannan sunna ta karanta ruwa in kuma kace ba za ka karanta ruwa ba za ka tarara da yawa to kuma ka saba sunna ta saba sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ruwaito shi yana karantarwa wa tahlilu sha'ab da kuma wato tsitsaita gashi gashin kai ake nufi a nan wajen gashin kai wannan ya tabbata daga fi'ilin manzon Allah sallallahu wa sallamuhu alaihi a aikace a domin kamar yadda Aisha radiyallahu anha ta bayyana yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka cewar bayan ya bayan ya wanke gabansa ya yi alwala sai kuma ya sanya ‘yan yatsunsa tsakanin gasukansa wato ya ciccice ‘yan yatsunsa tsakanin gashinsa yana cicciɗawa hatta idan arwa basharatahu hatta yayin da ya ga kan cewa ya jika fatar kansa wato fatar kansa ta jike da ruwa ruwa ya kai har zuwa ga kokon kan nata kokon fatar kai to sannan sai ya fara a sauran jikinsa to da haka fi'ilin annabi da fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tahlilin sha'ab din ya tabbata kuma shi ma yana daga cikin babin ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib domin idan baka yi ba ruwan ba zai shiga cikin ƙwaryar kanka ba ruwan ba zai shiga cikin ƙwaryar kanka ba tare da cewar wannan ga maza ne kawai banda mata wannan ga maza ne kawai banda mata domin mace ba zai yi kitso gashin kanta ba saboda ta yi kitso kuma ba sunna bane mace ta kunce kitsanta in za ta wanka in za ta wankan janaba inda an sa mata haka sai zamanto akwai mashakka a gare ta kamar yadda ma yazo a cikin hadisin ummu salama kamar yadda zamu gani annabi ta tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ita tana da yawan gashi da haka in sai kitse tana daure gashi samau da karfi saboda yawan gashin kanta to sai in ta zo ta ce in ta zo wankan janaba sai ta kunce kitsan nata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kawai ki fara ruwa sau uku a kai a hadisin Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma matar ansar da ta tambayi yadda za ta yi wanka cewa wato ta caccakuɗa kan nata in ta zuba ruwa ta caccakuɗa ta jujjuya shi ta ko'ina domin ta san ruwan yana shiga cikin wato ƙwaryar kanta da haka tahlilin sha'ar ɗin nan ga maza ne ba ga mata ba ga maza ne ba ga mata ba akwai hadisi hadisin da aka rawaito daga sayyidina ali radiyallahu anhu wa arda yana cewar idan mutum ya zo wanka ya sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tahta kulli tahta kulli sha'ratin janaba karkashin kowane gashi ɗaya na kai akwai janaba dan haka yace fa fa anqul basara ku tsarke ku tsarkake wato fatar kai wajen wanka ta hanyar tabbatar da cewa ruwa ya kai jijiyar kowane gashi kenan kama wani hadisin da ne bai inganta ba bai inganta ba hmm. abinda ake nema ya zama to kan cewar idan mutum yayi wannan kamar da Allah aka rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ya ya ya ta kuɗa gashin nasa ya sanya hannunsa ya tsitse yayin da yake wankewa kuma da ruwa din ne domin kamar yadda hadisin wata riwayar hadisin Aisha ta nuna a cikin sahih Muslim ya ɗebi ruwan ne sannan ya sa akan nasa ya cuɗa ba wai kawai da hannun sa ne ya cuɗa ba ko jika hannun yayi sannan ya cuɗa a ɗiban ruwan yayi ya sa aka sannan ya cuɗa ya tsitse gashin nasa wal muwala da jerantawa wato yin wankan bai daya mutum ya wanka bai daya kada ya rarraba shi kamar yadda muka ga wajabcinsa a cikin alwala haka wajabcinsa yake a cikin wanka wato ma'ana kada mutum ya fara wanka eh, wannan musiba ta wannan zamani da take ta GSM yana cikin wanka ya ji an bugo waya kuma kila abin nan wata waya ce da yake ganin himmiya. saboda haka sai ya fito daga banɗaki domin ya je ya amsa wayar garin amsa wayar watakila ya wajen minti talatin ko minti ashirin ko sha biyar yana magana sannan ya dawo ya ce zai ci gaba da wancansa a'a idan ya haka ya rabe tsakanin wanki tsakanin ibadar da wata ibada ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alwalarsa bai ɗaya yayi kuma yayin da mutumin da yake yayi lam'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi kamar da hadisin Umar ya sake sallah ya sake yin alwala domin ne domin inda kawai ya wanke lam'ar ne sai ya zamanto kan cewar babu wato jerantawa babu yin alwala a bai ɗaya wannan ma farilla ce kamar yadda muka ga farillancinta a babin wanka wannan su ne farillan lallan guda biyar wa amma nuhu amma sunnonin wanka fa arba'a abubuwa guda hudu ne البدء ya اليدين kabla إدخالهما himafin ina farawa da wanke hannuwa kafin a sa su a cikin ƙwaryar wanka farawa da wanke hannuwa kafin a sa a cikin wato ƙwarya wannan ya tabbata a hadisin abi huraira duk da yake an yi magana ne akan na alwala idan sai qada ahadukum min nawmihi fala yablis yadahu fil ina hatta yarsilaha thalath marrat idan ɗayan ya tashi daga bacci kada ya tsoma hannunsa a cikin ruwa har sai ya wanke sau uku har sai ya wanke hannun sau uku aka ce illar shine fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu domin ɗayan ku bai san inda hannunsa ya faɗa ba da yi hannun nasa akwai na najasa wanda yake wannan in ya tsoma hannunsa a cikin ruwan tunda ruwa ne wanda yake kaɗan wannan zai sai ya gurɓata ruwan amma kafin idan ya wanke hannun to babu laifi ko da ya sanya hannunsa daga baya don haka sunna ta wannan ya tabbata kaga da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk da yake a cikin alwala ne amma wannan ma'anar tana cikin wanka musamman ma muka ga kan cewa shi salawatullahi wa salamuhu alai haka ya nuna mana gani domin kamar yadda ya zo a hadisin mai nuna bintul haris tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yaje zai yi wanka janaba da aka kaddamar masa da ruwansa ta ambaci ruwan alwaru ruwan alwala amma ta nufin na wanka ne tace fa asfa bi yaminihi ala shimalihi thalatha marrat sai ya kamfato da damansa ya kamfato ruwan da damansa akan hannun hagunsa sau uku wato ma'ana ya karkata ƙwaryar da hannun da hannun dama ya kwarara a kan hannun hagu sannan ya wanke shi sau uku wannan da wanda yake zai amfani da ruwa din kenan a haka amma wanda yake zai amfani da ruwan famfo wanda zai buɗe shi ko kuma ruwan shawa wanda zai kwararo shi to shi shi kuma fa shi ma sunna ne ya wanke hannun nasa ko ba sunna ne kafin ya fara na'am ba sunna bane ko saboda babu illa wanda ya harari illar sai ya ce ba sunna bane tunda illar sai dan kada ka bata ruwa amma wanda ya dubi umumin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kayu ka gane hikimar kayu baka gane hikimar ba sai ya ce wannan umarni ne na ta'abbud na ibada ne dan haka ko da ruwan kwararo zuwa za ta daga kanka na shawa na famfo sai ka wanke hannun nan naka eh, wanda yake kuma ka dauke shi akan haka din shine yafi shine yafi a ah, kubuta shi ne kuma a shi ne fi kama da aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sunna ta biyu wa masu silahil udunain da shafan fatuka wato a a cikin kunnuwa fatan wato fatan kunnuwa kafar kunne ramin kunne da fatar da ke kewaye da shi shine asbila shafarsa shi ma wannan sunna ne wannan ya yi tawfif a kansa saboda muhimmancin shafar muhimmancin kunne wajen ɗaukan hukuncin kai tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-udhunani min ar kunnuwa suna daga kai da haka kamar yadda zaka kyautata wankin kai haka zaka kyautata a wato shafar kunnuwa domin ya zama to an tabbatar da kan cewar wato sun samu jiz'in na wannan tsahara والمضمضة والاستنشاق نأكو شيني المضمضة فكر باكي والاستنشاق شيني نهدو شاك الروا طبعا أكا شاك الروا دون دفاشوا waɗannan su ma sunnoni ne domin ne domin an keɓance su da ambato a cikin hadisin maimuna kuma fi'ilin sahabbai ya gudana akan wannan kamar da ya zo a aikin abdullahi dan umar inda imam malik ya rawaito a cikin muwatta wajen kusanta yadda yake wanka domin a hadisin maimuna ta bintul harith cewa annabi sallallahu alaihi sallam da aka kawo masa ruwan alwala ya karkatar da shi akan hannun hagunsa sau uku ya wanke sannan ya ɗebo da hannun damansa ya zuba ya wanke gabansa da hannun hagunsa sau uku sannan bayan ya wanke ya cuɗa hannun a ƙasa ko kuma ta ce ya bugi hannunsa da bugaru sau uku ya wanke domin wata ya fitar da arra'iha wari na abin nan na al'ada na najasar da ke tare da shi sannan ya sannan ya kukkura baki ya shaƙa ruwa ya face ya wanke fuskarsa sannan ya kwarara sannan ya wanke kansa bai shafar bata ambaci shafar kai ba sai sai ya wanke kansa sau uku sannan ya kwarara ruwa a jikinsa sannan ya matsa daga inda yake sannan ya wanke kafafunsa sai ta kawo masa hankici hmm. domin ya tsabtace domin ya tsare ruwa a jikinsa sai bai karba ba sai ya haɗu yana yarfe ruwan da da hannayensa wani hadisin mai nuna kenan kaga bata ambata cewa yayi alwala ba sai ta ambata kukkuran baki da shaƙa ruwa da wanke fuska to don haka sai aka ɗauki kukuran baki da shakarwa ɗin nan suka zamanto muhimmai a cikin yin hukuncin wanka saboda keɓance su da ambato da kuma fi'ilin abdullahi ibn umar shi ma haka yake yi bal waɗansu malamai ma suka tafi akan cewar kuma riwaya ce a matabar imam malik kukuran baki da shakarwa a alwala sunna ce amma a wanka wajibai ne a wanka wajibai ne domin saboda wanka ana nufin a wanke dukkan jiki kuma su kansu suna daga cikin jiki na daga cikin zahirin jiki baki yana daga cikin wajen jiki ba ciki bane shi yasa in ka sanya ruwa a bakin ka baka haɗiye ba a cikin watan Ramadan kamar ka sa ruwa a fuskarka ne ya kwarara azumin ka bai kare ba haka zalika in ka shaƙa ruwa in dai baka isa matuƙa ba ka ja da da ƙarfi zai shiga cikin ka azumin ka nan saboda haka cikin hanci hukuncin waje ne kamar yadda cikin baki hukuncin waje ne don haka tunda hukuncin waje ne ka dole ne a wanke to amma saboda tsantseni na imam malik bai yi gaba gadi ya ya bayyana cewa wannan wajibi ba ne. sai ya tsaya kan sunna saboda fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kasance ya dawwama akan aikata waɗannan abubuwa waɗannan su ne sunnoni wa amma fada'iluhu mustahabban wanka kuwa fa sab'a guda bakwai ne at tatmiya yin bismillah to yin bismillah kamar yadda ya gaba kamar yadda muka gani a cikin alwala dalilin yin bismillah a cikin wanka shine abin da ya inganta shine hadisin Anas ibn Malik da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tawabba'u bismillah ku yi alwala da sunan Allah wannan shine abin da yafi komai karfi wajen kafa wajen yin bismillah lokacin yin alwala mutum ya fara da sunan Allah madaukakin sarki wajen alwala to haka dalika wajen wanka babu abin da ya zo daga fi'ilin Annabi sallallahu alaihi wasallam da wanda suka ruwaito wankan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin matansa Aisha ne da ummul mu'minin yanda yayi wankan na umarninsa kuma ummu salama ya bayyana mata yadda za ta yi wankan janaba sannan hadisin Aisha ya bayyana ma wata mace daga cikin ansar yadda za ta yi wankan haila dukkanin waɗannan hadisan ba a bayyana yin bismillah ba yayin farawa saboda haka sai dai aika nan su da cewa na alwala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tawabba'u bismillah to kuma shi ma kamar yadda muka ce wajen alwala a ban ɗaki wanda yake in ba kamar a ce wuri ne wanda yake a waje ba ko kuma wuri wanda ba a tsugune waje ne kawai na wanka to shi wannan ba a ambaton Allah a cikinsa sai dan mutum inda zai bismillah da yayi a zuci kamar yadda malamai suka ce wajen alwala idan mutum zai alwala a cikin banɗaki ko zai yi wanka a cikin banɗaki ko zai yi a zuci amma idan waje ne da aka killace shi domin wanka ba domin tsugune ba to babu laifi idan mutum yayi bismillah ana kamar yadda aka rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanka a lokacin fatahu makka yarsa fatima bintu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta kare shi da mayafi shi kuma sallallahu alaihi wasallam yana wanka ummu hani ta zo sai masa sallama ya amsa mata sallama yace marhaba bi ummi hani to kaga ya amsa mata sallama alhali yana wanka domin wannan wajen baban daki bane ba waje ne wanda aka tanade shi domin tsuguno ba ya yi wanka ne a wajen domin ma Fatima har ta sirce shi to in a irin wannan ne babu laifin mutum ya ambaci sunan Allah tunda ba a cikin banɗaki bane a banɗaki ne ake tsare sunan ake kame tsare sunan Allah madaukakin sarki daga ambatonsa kamar yadda ya gabata lokacin da muke adabu qada'ul haja na biyu wal bada'u bi ghasina ala bad ala badanihi min al adha da farawa da wanke abin da ke jikinsa na al'aza shine na jata tafiya akan cewar a a daga cikin eh, tafiya akan cewar wato shi mani na namiji da na mace wanda yake ya cakuɗu don cakuɗuwa suke yi lokacin saduwa na jata ne wani ya ɗaya daga cikin hujjojin malikiya da suka fi kai na ƙarfi akan najasar mani hadisin maimuna bint al-harith da aka tambaye ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah a cikin kifar da yake saduwa da iyalinka yace na'am tace na'am idan lam yara fihi al-adha eh idan bai ga al-adha a cikin sa to al inda ake nufi shine al-adha ta saduwa to amma jan'i tsakanin hadisan saboda ganin sauran hadisai da suke bayani akan cewa mani mai tsarki ne shi sa waɗansu malamai suka fassara wannan hadisin da cewa al'aza ɗin da yake nufi ba ya al'aza ɗin nan a ammu ya fi ba wai kawai ya tsaya ne akan ana nufin almadi almani ba kuma zai iya nufin al'aza ɗin nan ya ɗauki ma'anar ƙazanta tunda shi mani ɗin ya zai iya zaman cewa ƙazanta ne kamar yadda yake kamar yadda majina take ƙazanta majina ma aza ce tunda an ce maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ya fassara ya bayyana kaki da ake a cikin masallaci da cewa wannan azani da kuma cewa laifi ne don haka al'ada nan da ake nufi zai iya nufin kazanta ba wai yana nufin najasa hukumiya ba saboda duba da sauran dalilai da haka abin nufi shine ne wato shahidi a nan shine mustahabbi na biyu mutum ya kafin ya fara wanka ya wanke abin da ke jikinsa na dauda domin kada ya zamanto zai buƙaci bayan ya gama wanka ga baki ɗaya. sai kawai fita ya je ya alwala ko ya je ya sallah ya zama to yana buƙatar ya sake wanke gabansa saboda ya kawar da daudar da ke nan wajen in ya wanke gabansa zai zama to ya taɓa al'aurarsa alwalarsa ƙarfinsa ya karye ya warware don ba zai iya yin sallah da wannan wankan ba Al'ada abin da ake nufi da abin da ke cutar da mutum da abin da zai cutar da mutum saboda haka duk wani abu da yake da kazanta saboda kyankyani cutar da mutum zai yi shi ne ma'anar sa'am to dukkan najasa a zaki? dukkan najasa dauɗa ce amma akwai dauɗa da ba jasa ba kamar majina majina dauɗa ce amma ba najasa ba ce haka yawo wanda za a tofar na kaki hmm? dauɗa ne dauɗa ne kazanta ne amma ba najasa ba ne alƙazar alƙazar shi ma ma'anarsa al'ada ɗin alqadar shi ma ma'anarsa kazanta ba najasa shi ma a ammu minan najasa ya fi gane za ka samu kadar da yake najasa za ka samu kadar wanda yake ba najasa ba dukkanin su ma'anar su daya na'am da al'ada dalilin cewa wannan mustahabbi ne ya tabbata daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Aisha da hadisin Maimuna dukkanin su waɗannan ummahatul mu'minin Allah ya Allah ya yarda da su da suka kiyaye mana yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake wanka duk sun bayyana cewar farkon abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi shine ya wanke al'aurarsa domin ya wanke kazantar da ta taba shi a cikin hadisin mai nuna ne take sai ya wanke abin da ke cikin ke gabansa na al'aza na dauda to da shine farkon abin da mutum zai yi a cikin wanka wannan mustahabbi ne saboda yanda ya zo a cikin ilimin manzon Allah sallallahu wa sallamu alaihi ثم الوضوء كاملا sannan yayi alwala cikakka yayi alwala cikakka wannan ya tabbata a hadisin Aisha ummul mu'minin cewa bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya wanke gabansa sai take thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah sannan yayi alwala irin alwalarsa ta sallah abin da yasa take yayi alwala irin alwalarsa ta sallah kar in take thumma tawadda'a ka dauka kan cewa kawai ya tsaftace jikin sa ne domin asalin ma'anar wudu shine wato tsafta ya tsaftace a’a sai take wudu'ahu lis-salah irin alwalar da yake yi idan zai yi sallah ma'ana ya yi ta cikakka kowace gaba ka wanke ta sau uku ita ce alwala annabi sallallahu alaihi wasallam ta kalla kuma ka hada hadda wanke kafa cikakkar alwala shi yasa nan yake wudu'an kamila amma yake marratan marra sau ɗai sau ɗaiɗai yanwi bihi raf'al janabati an tilka al'a'aba yayi niyya da cewa yana ɗauke janaba ne daga waɗannan gaɓoɓin abin da yasa Sheikh Shadili ya a kan wannan niyyar saboda an yi sabani ne mahallin wannan alwala menene mahallin wannan alwalar da ake yi waɗansu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wannan alwalar ne domin ya soma da ɗauke da yin al-taharatul asra al-taharatul sughra kafin al-taharatul kubra ne karamin ƙarfi kafin ya babban ƙarfi. to aka ce ai karamin sarki sarki yana shiga cikin babban sarki idan sai babban sarki shikenan ko baka karamin sarki ba wannan sarkin yayi saboda ijma'in malamai akan cewar da mutum zai yi wanka ba tare da yayi wannan alwalar ba wankansa yayi kuma zai iya yin sallah da wannan wankan ba tare da yayi alwala ba wannan ijma'i domin taharatu sugra ta shiga cikin taharatu wanda ya babban tsarki ina kuma zaka harare cewa ai akwai sauran karamin tsarki a jikinsa dan haka wadansu malamai suka ce su ba su da cewa hikimar yin wannan alwalar shi ne dan ai karamin tsarki kafin ai babban tsarki ba wanda a duka wannan kaulin ne a malami take akan haka al-imam abul hasan shadin da yake mai niyyar daukewar janaba daga waɗannan gaɓoɓin ya zamanto ya ya ɗauke wato babban kari daga wannan gaɓoɓin ba haka ya tafi ba shi ya raf'al janaba yake hadathul akbar saboda ka shi kaulin ya dace da alqaulus sani hukka ta biyu da malamai suka ce ne hikimar wannan alwalar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ne kafin ya wanka domin ya girmama gabobin alwala a cikin wannan ibada dan haka ya fara da su gabobin alwala suna da girma a wajen Allah domin ranar alkiyama su ne za su zamanto alamar musulmi su za su tashi mutum yana kyalkyali da wannan gabobin nasa suna kyalkyali to saboda matsayin su a cikin gabar musulmi dan haka sai ya fara da su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ne yayin da za a yi wankan gawa da za a wanke Esther Zainab yake la'ana bi mayaminha wa mawadi'il wudu'i minha ku fara da wanke gefunan jikinta na dama da wuraren alwala na jikinta da haka a wankan gawa kafin a soma yi ma mutum wankan gawa sai an masa alwala saboda umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka za a fara ba an ce hikimar wannan shine saboda karrama gabobin alwala dan haka ne ma shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen wankan janaba yake yin wannan to wannan ne shi malamin ishara gare shi kai niyyar cewar ita janabar za ka fara ɗauke ta daga waɗannan gabobin kafin ka ɗauke ta daga sauran gabobin idan kai niyyar sunna cewa kana yin wannan alwala da niyyar sunna dan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi dukkan huta kowace ke ma niyyar ko menene hikimar yin wannan alwala ta shiga ciki tunda da yi niyyar cewa ka yi yadda kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wajen wankansa to a cikin fadin sa marratan marra wannan shine abinda waɗansu malamai suka tafi akai cewa kai alwalad sau ɗaya amma zahirin hadisin Aisha da waɗansu riwayoyi ma na wannan hadisin na Aisha ya nuna alwala za ta cikakka da wanke gaɓoɓi sau uku idan kai hakan in kai sau ɗaya ka samu sunna amma idan kai sau uku sunna ta fi cika sunnar ka domin ta yi kamar yadda Aisha ta ce wudu'ahu a sala irin alwalarsa ta sallah to akwai nan sannan kuma ya ce kai alwalar kamila ma'ana ka wanke dukkan gaɓoɓin to a nan wajen akwai saɓani da hadithin maimuna domin a hadithin yadda annabi sallallahu alaihi maimuna ta bayyana wankan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abubuwan da suke alwala ne ba ambaci shafar kai ba amma a wata riwayar ambata ta shafar kai abinda kawai bai yi ba bai wanke kafafunsa ba sai da ya gama wankan sannan ya koma wani gefe ya sake sannan ya wanke kafafunsa to ita kuma a hadisin Aisha ya alwalar da baki ɗaya saboda haka malamai suka saba a nan wanne ne za a yi za a kaddamar da hadisin Aisha ne ko ka za a kaddamar da hadisin Maimuna ne ko kuwa hadisin Aisha da hadisin Maimuna sun faɗi halaye ne daban-daban akwai halin da za ka yi aiki da hadisin Maimuna akwai halin da za ka yi aiki da hadisin Aisha ummul mu'jizat Allah Allah ya da su baki ɗaya to wannan kaulin na uku wanda suka ce akwai kowane akwai halin da za ta aiki da kowane hadisin shine ya karfi yanda malamai suka tara shine suka hada hadisan shine idan kana waje wanda yake akwai shaɗi a wajen akwai ƴar ƙazanta wanda idan ka wanke kafar taka yayin da za ka rinka kwarara ruwa a jikinka wannan shaɗin da tarkatsin zai sake ɓata maka kafa sai ka buƙaci ka sake wanke kafa to sai ka aiki da hadisin maimuna kai alwalar kar ka wanke kafa ka gama wanka in ka gama wanka sai ka tafi wani waje wanda yake in ka wanda yake ba mai babu kazantar a wajen ko kuma koma da a nan wajen ne sai ka wanke kafar taka domin tarkatsin a ƙasa da sauransu da ya ɓata kafar ka zama ka wanke amma in kana waje wanda yake ɗan dauri wanda yake in ka kwarara ruwa a jikinka tarkatsin ƙasa ba zai ɓata jikinka ba sai ka alwalarka kamila kamar yadda ya zo a hadisin Aisha sannan kai wanka ka kwarara ruwa a jikinka domin yayin nan in ka kwarara ruwa a jikinka ba za ka buƙaci ka sake wanke kafarka ba an fahimci wannan tafsiri wannan shine ya haɗa dukkan hadisan guda biyu saboda haka za ka yi wudu'an kamilan za ka yi alwala cikakka idan a waje ne wanda yake dan dauri da ba za ka sake buƙatar ka sake wanke kafarka ba idan kuwa kana da kana da yanci alwalar ba kammalalla ba abinda kawai za ka jinkirta na yin alwalar shine wanke kafa in ka jinke ka wanke kafa daga baya bayan ka yi wanka din kasar da ya zama ta taba kafafun naka sai ka je ka wanke ta da niyyar wanke da ka ga dai wanke kasa wanke kasa ne da wanke dauda daga kafa amma kuma da niyyar cewa wannan wanke kafar da kake yi cikon wannan wanke kafar na alwala din ne wanda baka yi wannan alwalar kamila ba kamar yadda yake a zahirin hadisin maimuna to idan kaga sai zamanto a cikin hali biyu kenan ثم إصابة الماء على رأسه ثلاثة سنن zuba ruwa kwarara ruwa akan akan kan shi ne yin wankan sau uku wanke kai sau uku ya kamata mutum ya a wajen alwala wajibi idan kai sau daya in ya zama ka gani kan da wanki ta zuba ruwa yadda ya kamata shi ne wajibi shi ne farilla amma ka sau uku wannan mustahabbi ne saboda haka annabi ne ya zo a hadisin Aisha da hadisin mai nuna kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni yace ma ummu salama tahussi ala ra'saki thalatha hatayat ki kwarara ruwa a hannunki kwararawa ta uku abinda ake nufin da alhataya shine mutum ya kamfaci ruwa da hannayensa guda biyu sannan ya zuba a kansa to yin haka har sau uku wannan annabi sallallahu alaihi wasallam haka ce ma ummu salama sai haka har sau uku saboda haka yin haka din mustahabbi ne ثم إصابة الماء على شقه الأيمن قبل الأيسر sannan mutum ya kwarara ruwa a fiƙinsa na dama kafin fiƙin hagu wannan shi ma mustahabbi ne dalilin sa hadisin Aisha radiyallahu anha kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammum fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa fi sha'nihi kullihi annabi sallallahu alaihi wasallam yana so kwarai da gaske ya rinka farawa da dama a wajen sanya takalminsa da wajen taje gashinsa da kuma wajen yin tsarkinsa to tsarki ya haɗa alwala da wanka to haka idan mutum tashi wanka ya fara da kwiɓin dama kafin kwiɓin hagu wa bil a'ali qabla al-asafi da saman jikinsa kafin kasan jikinsa da saman jikinsa kafin kasan jikinsa shi ma wannan ya zo a waɗansu riwayoyi na hadisin Aisha radiyallahu anha wajen yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wankan janaba wato kenan kaga za ka fara da kudin jikinka da dama saman jikin naka in kai in kai gefen dama sai ka zo kai gefen hagu na saman jikinka sannan kai gefen dama na kasan jikinka sannan kai gefen dama a hagu na kasan jikinka ba ka ɗauko gefen jikinka na dama gabaki ɗaya ka fara da sama har sai ka kai ƙasa ba sannan ka ɗauko na da na hagu daga sama har sai ka kai ƙasa ba duk da yake wannan shi ma zai iya ɗaukan fahimtar ta musamman hadisin at-tafahur din amma kamata ya ce a zahirin abin da ya fi duhuri a cikin ma'anar shine ya zamanto a saman jikin an gama shi gabaki ɗaya kafin ƙasan jikin sai ya zamanto a wajen gabatarwar da dama ba damar aka gama gabaki ɗaya ba kafin a zo a yi hagu an fahimta duk wanda mutum ya daidai ne idan ka yi daman da baki ɗaya ka amma ka fara da saman daman haka kai zuwa ga ƙasan daman sannan ka zo kai saman hagun har zuwa ga ƙasan hagun duk ɗaya duk ma'ana tana iya ɗaukar su duk ma'anonin guda biyu tana iya ɗaukar su amma ma'anar farko ta fi duhuri wallahu ta'ala a'lam wa taqlilul ma da karanta ruwa ma ihkamil ghusl tare da kyautata wanki tare da kyautata wanki jiki bi kasrin hamza da kasar alhamza kasar alhamza shine iskam ai itqanihi wato kyautatawa wannan kamar da muka ambata mustahabbi ne mutum ya karanta ruwa kamar yadda ya zo a hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadithin anas sha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wanka da sa'i guda gashi kuma yana da yawan gashi da gwabin gaɓoɓinsa amma yace ma'a ihkamil ghusl tare da kyautata wankewa wato kada ya zamanto domin a a domin abin nan a domin neman jira a rasa ido domin neman mustahabbi a rasa wajibi wannan lalle mutum ya kula da wannan yana daga cikin fiqhu a cikin addini fahimtar addini kada ka je kana kokarin karanta ruwa kuma ya zamanto kayi wankan kana shakkar shin bayan ka ko ruwa ya taba ko ina ko bai taba ba shin ka tarar cikin ka ruwa ya samu ka sa ruwa a wajen ko baka sa ba sharaɗin farko ihkamin ghusl sai ka wancewa ka tabbatar cewa ko ina na jikinka ya cika saboda mutum ya aiki da abin saboda shine zaka tabbatar kayi abin da Allah ya ce maka kai wa in kuntum junuban fatahharu saboda ka kaddamar da kyautata wankewar a bisa karanta ruwa din duk da yake karanta ruwan shi ma mustahabi ne a wajen wannan karanta ruwan da Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yayi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar baya Abdullahi dan Umar baya wasa da duk wanda yake zai wani fito na fito da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya dan nuna wani wato rashin sallama masa tunda wannan alama ce ta rashin sallamawa an ce masa Annabi sallallahu alaihi wasallam a sai ɗaya na isa sai ce a ni sai ɗaya da zai ce sai ce masa in kana takama da yawan gashi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi yawan gashi in kana takama da tsoron Allah ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi tsoron Allah saboda in aka ce mata annabi sallallahu alaihi wasallam haka yayi abu sai ka sallama sai kokarin yi tun da cewa yau ma amarkukum bihi fa atinu hu mastata'tum abin da na umarce ku da shi ku yi shi gurgurdan iko in ka sami iko ka yi shi yanda yayi ka gode wa Allah in ba ka sami iko ba ka kokarin kamantawa amma kada ka ce za ka yi itirazi kada ka ce za ka nuna rashin sallamawa da hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai ka cikin hadari a ai ba ba wato asalin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali duk abin da Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ba khususiya bane sai an samu dalilin khususiya ba a ce ma abin da Allah sallallahu alaihi wasallam yayi khususiya ne sai an samu dalili amma kowa zai iya cewa wannan aikin sunna ne ne hujjata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amma aka ce wannan aikin khususiya ne aka ce ne hujjata saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai ta samu dalili da yake cewa shi kadai za su ɗauke shi al'asul adamin ku ya malamai na usul suke cewa daga cikin ka'idodin da suke faɗa alƙawai su ce al'asul adamin kususiya eh, dalili tabbatacce asali ne rashin kususiya a cikin ayyukan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wannan ne abubuwan da suka danganci hukunce hukunce wanka kamar yadda muka ambata shi wanka shine babban ƙarfi da haka yayin da mutum ya yi shi karamin ƙarfi ya shiga cikinsa ko da ba kai wannan alwalar ba ko da ba ke wannan alwalar ba ta farko kafin ke wanka ko kuma sai alwalar an fahimta ka gama alwalar kafin ka so da wankan sai alwalar ta kare sai alwalar ta kare alin misali ce bawani wani alwalar ta kare sai ka zo ka sake wanka ai san sallar ke ke wanka ba ta sake wannan alwalar ba to za ka iya yin sallah da wannan wankan ko ba za ka iya sallah ba eh za ka iya yi domin a taha domin karamin kari idan babban kari an ɗauke shi ne ba da aula karamin kari na yake janaba ta tafi da ƙarfi da kai saboda haka ƙaramin ƙarfin ma ƙaramin ƙarfin ma ne shine rashin alwaya shi ma ya riga ya tafi saboda haka idan mutum ya wanka wannan wankan nasu ƙarfi ne da zai iya dukkan abubuwa na ibada da su wanda da babban kari yake hana ayyuki wanda muka ambata na irin su sallah da tawafi da shiga masallaci da saba alqur'ani da yin karatun alqur'ani da sauran abubuwan da muka ambata هذا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وانا لا تنبير cewar menene bambancin falalar wanda ya gama jiki da ruwa da wanda ya gabatar da dama kafin hagu wato ya fara da tsarin jikinsa na dama kafin na hagu tare da ganewa da ruwa eh ai kamar da muka ambata a ganewa jiki da ruwa wannan wajibi ne amma mutum ya fara da hagu a da dama kafin hagu wannan mustahabbi da haka mutumin da ya zama cewa shi dole sa kawai ya gane jikinsa da ruwa ba tare da kiyaye farawa da dama kafin hagu ba bai samu aikata cikakkun sunnonin wanka ba wanda ya kiyaye wannan ya fi shi wanda ya zama jikinsa da ruwa amma kuma ya gabatar da dama kafin hagu wannan shine yi sunna cikakkiya a cikin wankansa saboda ya yi koyi da yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wannan yake daidai ne bayan an yi wankan janaba a sake wanka da sabulu eh babu ne ai wankan sabulu ba shi da alaka da ibada alaka da ibada kai wanda da zaka wankan sabulu in ka in ka wanke al'aurarka to ba za ka yi sallah da wannan wankan da kai ba sai ka sake alwala bayan ka fito masu bayyana niyya suna da laifi ita eh suna da sun bar sun aikata bid'a sun aikata bid'a kuma idan sun san cewa babu asali idan sun san da gangan suka yi sun san cewa wannan bid'a ce ne suna da laifi inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rabb da kuma an Allah wanda wanda ya aikata aiki da babu umarnin mu a cikin wannan aikin ba za a karba ba to bayan sai ba za a karba ba ne mutumin da ya aika bid'a bid'a ana ji masa tsoron ya fitina ta same shi a cikin addinin sa wani mutum ya zo ya ce Sa'id ibn Musayyib cewa yana so shi ne mutum ya zo bin Hulaifa yayi ihrami da haji yana so ya zo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki ihrami da haji sai Sa'id ibn Musayyib ya ce kada kai yace ne ne dan kan mulamu ne kai da na ƙara yace ina ji masa tsoron fitina yace wata fitina ce eh domin ka rinka ganin cewar ka ya ta falala da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaza mata to wannan wani ne cewa hadarin abin da aka ce ba shi da asali a cikin addini mutum ya nisance shi kada Allah ya fitile shi a cikin addini domin yawanci irin wannan kamar a za ka nuna kan cewar sai za ka burge Allah ne da abin da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shi bai riga ya gano shi da sai ya a wannan masu kitso da roba akwai laifi babu laifi a dole amma ba za fito da roba ba zai halatta musu su wanka ba domin roba tana hana ruwa ya shiga saboda haka mace in za ta wankan da ba sai ta kwanci kidan ta ba kamar yadda ya zo a hadisin Aisha za ta caccakuɗa kan ne wato in tana zuba ruwan ba sai ta zuba ruwan a kai ba ta rinka da kan tana caccakuɗa shi yadda zai tabbatar cewa ruwan yana shiga cikin kanta in tana da kitso din sawa'un kitsan gare ne ko kuma kitsan tabkar gashi ne tun da gare ma zai iya ƙalar ruwa ya shiga sai dai in garin ya zama tuni tauri ne yadda saurin sa zai zama ta kanta ba zai bar ruwa ya shiga ba to a nan wajen sai ba za ta yi ba domin nan wajen abin da ake abin da ake dubawa shine isar ruwa ya zuwa ga jin jiki ba ki idan ba za ta hana to bai halatta ta sanya ta kamar jamfar shari da ake sawa sawa jamfar ta babu yake mace ta amma lokacin da take al'ada lokacin da ba za ta yi alwala ba ba za ta yi wanka ba lokacin da take al'ada ba ta bukatar ta tsarki amma in ba lokacin da take al'ada bane in ka je yin in ka je alwala wannan wuraren sun zama ce maka lam'a inda ruwa bai taba ba sai zama ce ba kai alwalar da Allah madaukakin sarki ya umarce ta da yi ba in ce sallah kuma sallar ta ba kai ba na'am wajen alwala ba kuma inda wajen alwala ba sai sai ina ya saba ba juz'in kai ake shafa a'a bai zama haramun ba ba ina da take ne yana hana alwala ولا إنجلترا الولاء تقول هذه تمرين ده باتها الولاء عيني امتنع امتنع الأداء هذا ما تدع الولاء بات الولاء فأنا كل ذات دير هدي بطل بات الولاء بس تخرج الفرصة تعليق كل بابا الولاء جميل أما مطور ذات الولاء يقول إن ذات الولاء أنت كان تريد كان فلن الولاء إني يريد الولاء كيف مكادة من اللي تريد الفرشة في كل من أسباب في الولاء كان في تشاهد الفرصة تريد الولاء حتى يسمى بشابه in dare yayi ta kanta in dare abin nan idan in dare yayi in ta in in dare ya waye za ta sake ta sallar abdar ta kanta da farko ta sake sabuwar alwala da duka alwalar halin sha to wannan ta shi kenan a <laughs> ah, to yana ta da nake ma ta haka Allah ya yi aw man yunasha'u fil hilya wanda aka tafi su a cikin ado inda fi adam ba za su ji ta ba to sai da inda ta adam ta take kiyaye haƙin Allah kuma an halatta maka kai adanta a ah, wannan yake cewa a cikin karkashin hadisin idan mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salat idan dan adam ya mutu ayyukan da sun yake ta fuska uku za a iya yi mutum sadaka jariya bayan rasuwarsa ya zama yana samun ladan amma ba cikin dukiyarsa ba kwarai da gaske za ka yi ma dan uwanka musulmi sadaka kamar da za ka iya masa addu'a kamar yadda za ka iya masa addu'a dan uwanka mahaifinka matarka mijinki a ɗanka babbanka abokin mahaifinka abokinka ɗan duk za ka iya musu sadaka jariya ka gina musu masallaci ka haɗa musu rijiya ka gina musu ka gina makaranta da niyyar cewa wannan ladan ke tafiya zuwa garin su wani za a iya musu sadakatun jariya domin ba abin da bambanta su da addu'a to wannan yake idan mutum yake mama gabanin yana da gabanin yana da janaba wato dai yayin da yake da janaba kenan wannan taimamar ta ɗauke na sai ya yi wankan janaba da yake da ita a'a wannan taimamar ba za ta ɗauke masa wankan janaba ba idan mutum yana da janaba ya zama to cewa lokacin sallah ya kure masa kafin ya wanka lokacin sallah asuba ya fita rana ta fito to a nan wajen a taimama zai ba zai ce zai wanka ba ya tozarta lokaci sai ya taimama ya sami sallah a cikin lokacin ta kafin fitar lokacin to amma daga zarar ya yi sallah wannan taimamar ba ta ɗauke masa ba ta mai da shi mai tsarki ba ne ta halatta masa yin sallar ne ya ja ta yin wanka yasa ne ma malamai suke cewa suke ɗaukar wannan matsala ita taimama رافع هل هل التيمم مبيح او رافع؟ من هلك من عباده ني كنت من قيتي يا اخي تركني والصحيح بان قيتي وايتي با قيتي كري يتي با هلك كاي عباده يتي تاره da cewa karin yana da sunka wannan yake mutumin da yake da swimming pool a gidanka an ta kawai zai fada ne bai hukuncin wanke hannu ya rasa sunna hannu ba ba cewa zai fada ba in yana da sunan sun a sai je ya ɗebi ruwan ya wanke na gasar ya wanke gabansa ya yi alwalar sannan ya faɗa tsundun in ya faɗa shi kenan ya yi wanka shi ma yanda yake yi ɗin ya fara da gefen dama su ci cuɗawa kafin gefen hagu don ya tabbatar ya yi aiki da sunna sannan wannan yake wani ya ga wani ya ga wani yana shafar kafa a yayin alwala sai yace akwai qira'a da take تمسه برؤوسكم وأرجلكم تمسح إيه، برؤوسكم وأرجلكم أقول قراءة كتي وأرجلكم ولا جرر جرر المجاورة بجرر بجرر سوى إتما كفى شافى كذا أي بس جرر المجاورة كمر إن كمر فتن الله ما تكفي سرتيني في سورة هود إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم عذاب يوم أليم أليم إلا صفة عذاب عذاب يوم كما تهي زمن تو أتي أليما إذا عذاب إذا مي رقبي بارانة مي رقبي با أما تي أتي مي إذا أليم إن جرى yin mujawara saboda ta makwabci ta yi makwabtaka da abin da yake shi na majurur ne wannan usulubi ne ne ke yawan a cikin larabci akwai shawahid wa'anda yake malamai sun kawo idan don haka idan qira'a ta zo in qira'a ta zo wanda take daukar za ta dauka kanta tana nufin cewa shafan kafafu ne to sai ka koma alqur'ani yana buƙatar sunna domin ka fahimce shi sai muka ga ai waɗansu sun yi alwala a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba su da isasshen ruwa sai suka rinka shafa fuskar suka rinka shafa kafafun su yace asjadu lil wudu zainul lil aqabi min nar ku cika alwalanku tsananin azaba ya tabbata ga digadigai daga wutar jahannama saboda sun shafa kafafunsu da su yanke ba saboda haka sai ya nuna cewa kenan in ma wannan fahimtar ka ɗauka cewa wannan qira'a ta nuna a shafa kafafu ne to hadisi ya nuna kanta ba haka ake nufi da tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbatar da wannan fassara ba bai tabbatar da wannan ma'anar ba saboda haka sai a ɗauki ita wannan qira'a sai a baka fassara ita ɗaya qira'a kuma ma bai kamata ma ka ɗauki qira'a ya zama kanta ma'anar ta saba ɗaya qira'ar ba tunda kira take mashhura dai qira'at mafi yawan qira'a sun karanta ayar fantahu bi ru'usikum wa arjulakum bin nafdi da fata wanda ya nuna kan cewar ita kafafu din wanke su za'a kuma suna ta tabbatar da wannan saboda ita ma ɗaya qira'ar sai ta fahimci cewa to me yasa me hikimar da ake mata jarrar tun da zai zama sai a mata jarra da za ta canza ma'ana da za ta cikare da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana na ma'anar aya ba dole sai ta ba ta ma'ana da yake larabawa suka dauka to amma wanda yake jahili ne bai san larabci ba da zai gane wannan ba qira'a ce qira'a ce tabi'iyya ba okay a eh ba tabi'iyya bace a cikin haka ne a cikin suratul nisa ce take tabi'iyya يا ايها الناس يا ايها الناس يا ايها الناس اعبدوا رب يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام والارحام ولذلك في قراءات سبعيه اما نوجه وارجلكم بقراءة سبعية بقراءة بقراءة القراءات الأشر آه، المتواترة إيه، قراءة شاذة wani yake mutum ne ya يا الولاء kananzir ya sai bayan nan ya gane cewa kana jirgi sai ya kalla jirgi awa dan wada ka fito ran Allah ne zama Allah ne kana kana eh eh to eh haka ne akwai wanda yake da larura baya jin kanshi to Allah ya ba shi lafiya eh idan ya gane hmm? dan da malamai suka ce malamai suka ce ɗaya daga cikin hikimomin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da a cikin shari'a idan za ka yi alwala za ka fara wanke hannunka sannan ka kuskura bakinka sannan ka shaƙa ruwa kafin ka je ka wanke fuska aka ce ɗaya daga cikin hikimomin shi ne cewar ruwan nan dai kana ganin sa da ido idan ba ka da ido idan ka zo za ka kuskura baki za ka ji ɗanɗano idan ka ji ɗanɗano ya zama ko sami lafiya lafiya in ka ji shaƙa ruwa in ruwan in ya in ya jirkuka da ƙarfin ka za ka gane to da tun a lokacin da za ka san cewa alwalar da kake da ruwa ne wanda ke da cancanta ba wani daga cikin hikimar shari'a da haka idan baka ji ƙanshi ba ya kamata a ce ɗanɗano ya bayyana maka kuma in ma ɗanɗano bai bayyana maka ba ya kamata a ce kaurin kaurin ka nan zirɗin ya bayyana maka wanda daga zarar ka fara wanke hannu za ka gane wanka. sannan tambayar ta biyu shine ya halatta mutum ya yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya ko sujada a cikin tahiyya sunna ne a cikin sujada ma ya halatta yana da yana daga cikin addu'a babu ne cikin tafi annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada duk da yake mahallinsa a cikin tahiyya ne amma dan kayi dan kayi ta a cikin sallah kamar alal a cikin sujada kamar alal misali kana cikin sujada kaji an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ne kace sallallahu alaihi wasallam a cikin sujada wannan kwarai da gaske babu wani aibi a cikin wannan kamar da yazo aka rawaito daga Imam Ahmad da Imam Malik a Imam Abdul Malik ibn Habib dukan su yi fatawa akan cewa wanda yake cikin sallah a kowane hali yake a kowane hay'a idan an kira sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya masa salati a cikin sallar tasa in a karshe a karshe kuma nasi akan cewa a karshe kuma kada ya tsawaita ba ya ce zai yi an kira sunan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ya shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sai ya kai sai ya dire ba نعم إيه بقى بقى بقى بيناوا بقى بيناوا بقى بينا صلاه اللي عمل صلى الله عليه وسلم فيها ازيك كمان الامام احمد بن حنبل يشي ثم على ما يكون يدخل على الفروع اكثر من السنه في اكثر من مثلا بشير عبد الملك بن حبيب بن سعيد بن جرير الامام مالك دي كان في نفس الكلام كده بينا يا اكثر دي كده بعد بعد بعد الدعاء wannan yake a cikin a'immatul mazahib al-arba'a su wane ne suka tafi akan cewa jini najasa ne kuma su wane ne suka tafi akan cewa ba najasa bane dukkan a'immatul arba'a sun tafi akan cewa jini najasa ne wanda yake jini ba najasa bane al-imam shaukani ba a cikin a'immatul arba'a ba ya ga kuma ibn hazm ibn hazm kawai sai kuma shaukani ne intisar gare shi amma a'immatul arba'a gaba ki dai sun tafi akan cewa jini najasa ne wannan yake dan Allah yana son a yi masa bayani mai warkarwa akan aiki da hadisi mai rauni shi ya halatta ko kuma a'a a ina ne ya halatta a kuma ina ne bai halatta ba shin hadisai da isai a cikin bulogul maram za a iya aiki da shi ne ko kuma a'a wannan tambayar ta ta bari ta wani lokaci insha Allah don saboda tsira wani lokaci wannan ta da muhimmanci amma a saboda ƙwarewa lokaci da zai yi wannan bayanin ba. wannan ta tambayin ta guda uku ne akan sallar kasar sallar kasar ita ma za mu bari sai bakon mu zuwa insha Allah dan yanzu lokaci ya a wannan yake tambayar hukuncin matar da mijinta ya neme ta ta ki kula shi kullum haka har ya nemi matar banza su kai zina san iya billah wannan aikata har a dan taƙi dan taƙi shi nan bai halatta masa ya ta saƙon Allah ba ita da laifinta mutunta tunda kullum za ka kwana cikin fushin Allah mala'iku na tsine masa ya maka wa'azi ya bayyana masa wannan amma wannan ba halatta masa zai bai zai idan ya haka ya halatta wannan yake kuma yana sai da kaya akan naira ɗari idan ya sa idan ya sayar zai ci naira goma sai wani ya takura masa ya sayar masa naira casa'in da ɗaya ya rantse maka naira ɗaya na ci menene hukuncin rantsuwar da nayi eh to ba bukata eh, bai dace ba dan annabi sallallahu alaihi sallam ya bayyana a cewar ɗaya daga cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki baya wato kallon su ranar alƙiyama shine mai sayar da abin sayarsa sayarwarsa bilhalikul kadhib da ƙarya wanda take ta da rantsuwa wanda take ta ƙarya to kun ji shi da yake da rantsuwa wanda take ta ƙarya ba amma rantsuwa rantsuwa abin nan a cikin ciniki malamai sun ɗauka daga nan akan wato kar hanta da ganin rashin kan rantsuwa a cikin harkar ciniki kada abin da mutum ya saboda sunan Allah madaukakin sarki bai kamata mutum ya zama to an yi wasa da shi ba da rantsuwa ne akan abin da yake ne ne a ne kadar wani yake karamin karfi taimama yakan wadatar da babban karfi wanka ai taimama ba karamin karfi bane karamin karfi alwala ne ita taimama ta da muka ce ba karfi bace mai halatta ta yi ibada ne tare da rashin karfi a jikinka za ta halatta mata ta yi abin da yake baka da alwala kuma za ta haramta mata ta yi abin da yake baka da wanka kamar kana da janaba ko mace tana da haila lokacin sallah zai tsiri kafin ya zama kan cewar ɗaya daga cikin su yayi aiki yayi wanka ya ya rubuci ibadar ki sai ya taimama sai ganin ta wannan taimamar ta halatta maka yin ibada tare da cewa rashin ƙarfin na nan a jikin amma ba za ta ƙarfafe shi ba na'am mace mai haila idan mace mai haila ya zama kan cewar ta gama al'adarta ta gama al'adarta gab da yadda zai zama cewar idan a ta yi wanka abinda zai mata saura idan ta tsaya take za ta yi wanka alal misali da za ta iya wanka ba sai ta samu ruwan zafi kuma take za ta yi wanka da ruwan zafi din nan lokacin sallah zai fita to sai zaman ta kanta take ta yi mata halitta mai kanta zai wannan ibada wallahu ta'ala a'lam sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala